harkoki na mutum sukan lalace a ce yi ah, akwai ishu na jinnu a cikin al'amarin ko shaidanu ko mace aure ya yi jinkiri a ah, ce shi ma akwai ishu na shaidanu aljanu wannan duk ba koraren abu ba ne ba muna musu cewa hakan tana faruwa ba da abu ne mai iya yiwa saboda ah, wato kamar an ba su wani dama ta ganin mu mu ko ba mu ganin su wannan damar ta sa sukan samu tasiri a kan mu su yi mana wasu abubuwa na darar wanda da yake da ɗan ilimi ko ƙaƙa da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam musamman na addu'o'i to zai fahimci haka zai fahimci abin da nake faɗa za a ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake isti'aza yake neman tsari daga shedanu da neman tsari da su halarto masa wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun to wannan ba shakka ba wani abu ne yayi ba mutum ya ga harkoki na kasuwanci ba sa gudanawa suna lalacewa ko a ita mace ya zama aure sai a a yi sai ya lalace sai wani ya fito an ce ya fito sai abu ya shiririci haka dai a yi ta fama a wani lokacin da kuma wani rashin lafiyan na jiki wanda za a yi ta zuwa asibiti ana ta magani duka ana ta ba ma maganin ba ana awo likitoci suna ganin mutum lafiyan shi kalau komai yana tafiya normal to da makamantan irin wannan to idan hatta kai an zargi cewan al'amari yana da alaƙa da alƙarin ko yana da alaƙa da shaiɗanu ko jinnu shikenan zo ka buga wannan aikin eh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma tawfiqi illa billah bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah kai alwala in kai alwala sai ka zo da ruwa kofi ɗaya sai ka karanta abin da zan faɗa maka ɗin nan wannan salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ɗibbil ƙulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifa'iha wa nuril absari wa diya'iha wa ruhil arwahi wa sirri baqa'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ka karanta wannan salati kafa ashirin da ɗaya mun taɓa ba da shi ka karanta wa ƙala ƙarinu hadha ma ladayya atid alƙiyafi jahannama kulla kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma allahi ilahan akhar alqiyahu fil azabi shadid wannan ina ga cikin suratu qaf ne to tun daga Waƙala ƙala ƙarinuhu har izuwa fa'alƙiyahu fil azabi shadid a karanta ƙafa saba'in da ɗaya sai a tofa a ruwa Ya ka tofa a ruwa sai a sha to a yi wannan aiki kullum a yi haka kullum a yi haka tsawon kwana ashirin da ɗaya kullum a yi so ɗaya a shanye ruwan tsawon kwana ashirin da ɗaya duk irin shaiɗanin ya bakka insha Allah assalamu